da gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. Masu sauraro alaikum shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin su ma dai na FM a Nijar da suka hada da rediyo a amfani sarauniya da kuma niya FM. A can kuma sai a kasar Ghana kuma ana iya jin mata Alfa rediyo ko kuma a fada ka kan cikin yanar gizon mu ta VOA Hausa.com masu gabatarwa. Hafsat Bello dan mai Sai kuma ni Usman Ahmad Kabara. Masu sauraro yau Laraba 16 ga watan Mayun shekarar 2018 a wannan ranar da muke maganar siyasa da shugabanci na gari. Za mu yi magana ne akan taɓarɓarewar ingancin amfani da wayoyin sadarwa wato tafi da gidanka wayoyin tafi da gidanka ba mm. eh kin san sunansu da Hausa kenan <laughs> to inda a halin yanzu wani sanata a Najeriya ya mika maganar dubi ga kamfanonin na sadarwar na wayoyi a Najeriya don magance kumbiya kumbiyar da ya ce ana fayi da dukiyar jama'a wajen loda kudin da suke yi a wayoyi sai kuma su kansu masu amfani da wayar da ke cewa baya ga moriyar da mai amfani da ita ke ci a nan najeriya ne aka ci kare ba babbaka kuma ake kan ci kare ba babbaka kan wanda yake amfani da wannan waya suna yin da caca ne da riddle da joke da su da irin abubuwa ne na kasuwanci kuma ana cire kuɗinsu za a ga kamar kuɗin kanan ne kamar an cire maka naira hamsin ko naira goma in ka zo kaga an cire su ba za ka damu ba to amma in ka duba kamar mtn suna da mutum miliyan kusan arba'in waɗanda suke zuwa ta wasu. in sun cire ma kowanne waɗanda suke nan naira ɗari ɗari a cikin wannan miliyan arba'in ɗin kaga ya kama kunan biliyan kuɗi kenan sannan bayan mun ji ta bakin sanatan da ya mika takardar neman majalisa ta duba lamarin za mu karanto amsoshinku na tambayar da muka muku a shafukanmu na abota. To yanzu bari mu fara da amsoshin tambayar da kuka aiko mana na cewa da muka tambaye ku wacce matsala kuke fuskanta da kamfanonin wayoyin sadarwa wato yin salula na GSM kenan. To sakon farko ya fito daga Jibril Umar na Basa ya ce tabbas yau da gobe ba shakka wallahi ni kam ina fuskantar matsaloli iri-iri ga layina na sadarwa na kamfanin Glo. Wata rana ina iya saka kuɗi kimanin dubu ɗaya ko ɗari biyar amma idan na yi wasa kwatsam ta ilalibi asusuna asusu na sai na ga babu kuɗi da na saka kuma na yi ta koke-koke kan hakan amma abin ya ci tura da fatan za ku tashi lafiya. To sai kuma Muhammad Bako Jatkori da Magaran ya ce gaskiya ni kam a wannan shekarar na yi dace da waya. mai kyau mai rike caji la <laughs> shiga cikin inda ya nufa <laughs> shi ne ai <laughs> eh ban taba samun matsala daga gare ta ba na fi yarda da kamfanin da wani kamfani ya faɗa nan ba ina ga sunan mm. irinsu ne na can mm. kamfanonin su cikin kamfanonin da suke ba su layi wato wanda kuma ya ce shi wato ba shi da matsalar sabis da ke eh, ya fi aiki eh. da airtel ya ce eh. saboda suna gamsar da shi to fa <laughs> a Nijar ne wannan amma fa da magaran ne <laughs> to sai lawan Muhammad Yusuf ya ce a gaskiya muna fuskantar matsalar tsadar data da kuma service sai kuma abubakar ya kanaji na bordo bauchi ya ce haka ne matsaloli kan akwai su To sai Muhammad Lawan Gamawa ya ce hakika muna fuskantar matsala daga kamfanin sadarwa haka kawai sai su saka wani tsari su dinga ciran maka kuɗi ko ka kira sai su haɗa ka da wani daban matsalar dai ga ta nan kuma ita mm. gwamnati ta zuba ido ana cutar 'yan ƙasar ta. <laughs> to an samu yin sanatan da ya ka kuka to sai kuma mumuni aliyu ya ce salam voa hausa a gaskiya ni dai ba zan iya cewa komai ba gami da wannan matsalar ta waya sai dai na na na, na, na kar kuɗi wato ya karkada oh, kunnuwansa Wato oh, ya karkadi kunnuwana wato na ji ku a cikin shirin yau da gobe kenan yake nufi mm. to sai Ahmed Salih na faɗa ce haƙiƙa akwai tarin matsaloli da suke fuskanta wanda suke hada da daukewar waya ko waya ta zafi amma uwa uba abin da ya fi bata mishi rai kamar daukewar sabis wanda yau ma anan na faɗa sanda mm. muka yi wajen sa'o'i bakwai babu sabis wato a <laughs> to ba ba iya faɗa ba <laughs> to Allah ya kyauta to sai sai kuma armaya husaini ya ce salam yau da gobe fatan alheri a gare ku hakika muna fuskantar matsaloli da dama musamman kamfanonin airtel da saboda shi na fi amfani da shi matsala a farko dai ni ke fuskanta ko shine <laughs> eh, satan kuɗin da ake mun babu gaira babu dalili haka kawai haka kawai kai wannan sata kuɗi ta ishi jama'a to sai Sulaiman Adamu Tandari Potiskum ya ce assalamu alaikum yau da gobe ikon Allah hakika ni dai ban taba fuskantar matsala ba a kamfanin wayoyin GSM hmm. wajen amfani da su a tashi lafiya To sai kuma Kabiru Abubakar Bulan Yaki ya ce yau da gobe matsalolin ah, sun fi sun fi a eh, irga sai dai mu faɗi kaɗan daga cikinsu kamar haka matsala wajen loda kati ko ka kira wani ba a haɗa ka da shi ba sai a haɗa ka da wani amma sai a caje ko ba a haɗa ka da shi ba sai a caje ka kuɗi ka sa kati su sace idan ka kira su su ce ka shiga wani tsari sai matsalar rashin tsaro inda ta kai ana iya lalata maka account ko a yi maka kace kace kace ne ko menene irin da irin kutse din nan da ake mm. To sai Nura bella Gwaram ya ce salamu alaikum yau da gobe ai babbar matsalar take addabar jama'a bata wuce sata kuɗin jama'a <laughs> ba. Mm. <laughs> Oh. Sakamakon yadda suke saka mutum a wasu tsarurruka kamar Color Tunes, mm. Sport News wato entertainment da kuma sauran tsarurruka marasa amfani ba tare da sanin mutum ba. sai mansur Babura na faɗa ce yau da gobe hakika akwai tarin matsaloli da muke fuskanta a da gsm musamman ma munan mazauna karkara domin kuwa muna fuskantar matsaloli irin na ɗaukewar network da makamantansu da fatan ku tashi lafiya malaman zauren yau da gobe to mun gode sai mu ce a ci gaba da aiko mana da saƙonni. To ga ta bakin wasu masu amfani da waya da wakiliyarmu Madina Dauda ta tattauna da su. To ka ɗan jima kana amfani da wayar sadarwa ta hannu wacce aka fi sani da salula. Menene ƙalubalen da zaka ce kake fuskanta a wajen amfani da wannan waya? Sunana Muhammad Sani Abubakar ɗan jarida a nan Abuja. To gaskiya a abu na farko da duk yadda lalacewan abu ko kuma kyan shi yana da matsala ko kuma yana da kuma amfanin shi. ba za mu iya cewa dai salula ba ci gaba bane a Najeriya an aka yi la'akari da kasashe da dama ya zo mana duk da bai zo akan lokaci ba abu ne mai mahimmancin gaske da ake cin moriya amma inda ake samun gazawa shine baya ga moriyar da ah, mai amfani da ita ke ci akwai guraren da kusan za a ce a nan najeriya ne aka ci kare ba babbaka kuma ake kan ci kare ba babbaka kan wanda yake amfani da wannan waya a in za mu ɗauki ta daga lokacin da ta fara zuwa najeriya ta yi tsadan da kusan ta fi ƙarfin talaka wanda suka fara na farko farko an sai da layi har dubu hamsin dubu sittin amma layi yanzu an zo ana roƙon kama ka karɓa ne abin nan shusha yana zai iya saya naira ɗari biyu kowa zai iya saya to wannan babban ci gaba ne sadarwa ta yi sauki kuma a musamman a competition ya sa abun ta yi sauki cajin kuɗi ya yi sauki da ana cajan ka kuɗi naira competition ai ita ce gasa ko eh gasa eh gasa ya sa abin ya yi sauki ana samun biyan bukata to wannan babban nasara ce amma kalubalen da ke tattare da ita shine wanda ake yake ake cajan kuɗi ana karban kuɗin shi ana mai baya samun gamsuwar da ta dace ya samu yana samu gaskiyar magana kenan na farko wannan batun da ake yi kamar misali ana dai ta kokarin wayar da kan jama'a idan aka cuce ka ka iya kai kala kuma zuwan hukumar sa sa ido kan harkar sadarwa wato NCC wallahi wannan abin karya ne ni zan faɗa karya ne saboda akwai nambobin da aka bayar wanda in an ah, in kana bukata musamman sakonnin ba gaira ba dalili da ake tura wa mutane idan aka tura a daina turo ma na yi da kaina wannan magana na yi da kaina ba a daina ba har yanzu to wannan ah, ah, an ce waka daga bakin ita zan iya faɗa kai tsaye wannan magana magana banza ce ana cuta har yanzu sa'annan kuma a lokuta da dama a kasashen da suka ci gaba an san cewa in dai kana cin moriya da mutane suna da hakki akan duk abin da kake basu da kuma haƙƙi akan in akwai matsala su sani kana zaune kawai zaka ji kana da buga waya ka ji ta daina shiga akwai matsaloli sai lokacin da suka ga dama za a tura ma sanarwa muna dan gyara ko kuma za a samu matsala wannan gamsuwar babu ita sa'annan har yanzu har yanzu babu ingancin da ake tunani akwai garuruwa kalilan da za a ce nasu na da ɗan sauki musamman manyan birane abuja lagos da port ko maybe a ce da kano akan samu sauƙi amma gamsuwar nan dai gaskiya babu ita yadda ake tunani kuma har yanzu ana cutar mutane fiye da yadda ake tunani mutane babu yadda suka iya ko na rashin fahimta ina za su kai kuka ko kuma kamar yadda na bada misali in an bada nambobi da idan har baka da baka bukatan wani wata talla da ake a daina ma har yanzu wayannan abun ba sa aiki akwai gazawa gaskiya akwai gazawa a shekarun da wannan waya wayayi a Najeriya ya kamata a ce an wuce nan. Na gode kwarai fa. Na godiya. Assalamu alaikum warahmatullah. Ah, sunana Mustapha Suleiman mazaunin Abuja. a gaskiya daga lokacin da wayar salula ta shigo wato wayar hannu kenan a an samu ci gaba gaskiya kamar inda muka gani za ka ɗau waya za ka kira abokanka da 'yan uwa da abokan arziki za ka sa da zumunci amma matsalolin hakan suna da yawa saboda bayan sabanin hakan yana da yawa domin za ka kira waya mutum yana jin ka kai baka jin shi ko kai kana jin mutum shi baya jin ka kuma za a ci gaba da cire ma kuɗi irin wani abubuwan suna faruwa ran fantili kana zaune ga ka ga mutum za ka buga waya amma za a ce maka babu sabis ba za ka same shi ba wani lokacin sakonni da suke damun mutane da shi za a turo masa sako ba tare da ka nema ba sai ka an kamfani ya turo maka kuma an cire maka wani abu daga cikin abin da kake da shi to gaskiya sabis din su dai za mu iya cewa ba yabo ba fallasa suna da sauran aiki a gabansu akwai gyara da ya kamata tsaya su yi sosai kafin a samu cikakken stability a wannan kafar sadarwa ta wayar salula hmm, to kin deji ta baki masu amfani da wayar kenan to kamar da muka ce akwai wanda daga nan kuma madina ta garzaya ta je ta same shi wato sanatan da ya mika wannan kuduri ga majalisa ta dattawan najeriya cewa ya kamata a yi wani abu akan wannan abubuwa da mutane suke ta kuka a kai to amma kar ku manta ku kanku masu sauraro bayan mun gama tattauna da sanata za mu bar ku ku kira mu a lambar mu ta alamar tarawa ɗaya sai biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar domin ku gaya mana kuma yaya kuke fuskanta a bangarori daban-daban da kuke na maganar wayar sadarwa saboda haka yanzu bari mu je ga sanata mu ji yaya suka yi da madina dauda bari mu baka dama ka gabatar mana da kanka a sunana eh, sanata yahaya abdullahi ina wakiltan mutanen kabi north ah, jihar eh, kabi ta arewa eh, apc a senate distinguish kayi wani yunkurin kuduri da ya taɓi harkan sadarwa to ko ya zaburar da wannan yunkuri naka eh to eh, na farko dai kowa ya san abin da ke faruwa akan su waɗannan kamfanoni da suke hidimar sadarwa a ƙasar nan su mtn glo airtel da nine mobile da sauransu su ne dai waɗanda suka fi ƙarfi kuma su suka fi yawan jama'a waɗanda suke hulɗa ta hanyoyinsu to mutane dai sun san cewa maimakon dai cewa wannan hulɗan akwai lalurori da yawa suka taso baya don kamar da wuya yanzu ka zo ka zauna ka ɗauki wayanka ka kira wani a yi minti ɗaya cike ba tare da wayan ta tsinke ba na kenan amma kuma za ka biya kamar kana nan kana waya ne bayan wayan nan na biyu suna yin da caca ne da riddle da joke da su da irin abubuwa ne na kasuwanci da tallace-tallace waɗanda su waɗanda ake an su ana wannan tallan ba a gaya musu ba kuma ana cire kudinsu ana amfani da shi ta hanyar wannan abun da ne to kaga kuɗaɗen jama'a ne ake kwasawa ana ɗiba ba tare da sanin su ba to abin da ya sa mutane ba su lura da wannan ba shine za a ga kamar kuɗin kanan ne kamar an cire maka naira hamsin ko naira goma in ka zo kaga an cire su ba za ka damu ba ko an ce an cire naira ɗari ba za ka damu sai ka ga cewa kaɗan ne to amma in ka duba kamar mtn suna da mutum miliyan kusan arba'in waɗanda suke zuwa ta wasu in sun cire ma kowanne waɗanda suke nan naira ɗari ɗari a cikin wannan miliyan arba'in ɗin kaga ya kama kunan biliyan hudu kenan biliyan hudu kenan naira naira biliyan hudu kenan kai kana ganin kananan kuɗi ne amma eh, hari ba kananan kuɗi bane. sannan za a zo a zauna akwai harkoki waɗanda kai baka dima ba har ka irin wadda da tashi ma hau wani na batanci sai ka zo ka zauna kai kana nan kana jin kamar lahiya lokaci ka kira wani amma kwalatun din da zai shi zai ansa kai in an bari kai ka ji abin da shi wancan yake ji ba za ka yadda a sa wannan yanzu shine kwalatin ka ba don saboda kai dattakunka da kuma mutuncinka bai kamata a ce wayanka tana ma wancan irin wannan sound ba to sai a sa maka shi kai baka sani ba kuma ana cire maka kuɗi ba tare da ka sani ba to shi ne muka zo muka yi wannan ya kamata a ja kunnuwansu kwamiti na communication na sadarwa na majalisa a kira su a zo a zauna da mutanen national communication commission ni ban ganin su da yawa lahin su regulators su waɗanda ya kamata su tattance abin da ya kamata su yi don harka ce ta doka in suka zo suka karya doka ya kamata a hukunta su a ja su to su waɗanda suke ncc din bai tsammanin suna aikin su ba to shi yasa muka ce ya kamata kwamiti wanda yake na sadarwa na majalisa na senate a kira su a kira su ga su mutanen eh, majalisa da kuma advertising practices association waɗanda su ne suke da haƙi akan tallace-tallace yaya ake zuwa ana ɗiban ɗimbin kuɗin 'yan najeriya haka a kyauta ba tare da sanin su ba kuma ba tare da lamunta su ba in ya kai ya zamanto cewa kowane wanda aka cuta ga abin da bai yarda da shi ba a maida mashi kuɗin shi distinguish kana ganin wannan yunkuri da kai yanzu zai wani tasiri a ƙasar nan domin wa'annan mutane sun kai kusan shekaru sama da goma sha biyar suna wannan ɗabi'a wadai da gaske to sun yi kai duk lokacin da aka kafa ai wato abin ya yi da farko da farko da dan sauki sauki amma daga baya da suka latsa suka ji taushi abin ya ƙara lalacewa sai ka kawai an zo an zauna an sa ka cikin wata caca ni yanzu cico kamata shekara ta 68 wani caca kuma zan yi in nemi kuma sai an sa cikin wata caca kuma ana cire min kuɗi wai na shiga wata caca ni ban taba kuma ban taba cewa ga ran da na zo na ci cacin nan ba <laughs> cacin da ba a ci don me amfanin ta na kuma ana cire maka kuɗi ko da yaushe so ya kamata ko da yaushe ko da yake mun san sun yi ta yi sun yi ta yi sun yi menene ya kamata ya to cewa an zo an jawo su back to account duk abin da su karba hannun jama'a a mai ta shi an kwato mu jama'a mai da su abin a mai da musu kayan su sannan kuma su kuma mutanen eh, waɗanda ya kamata su yawa masu hukunta maganar sadarwa ya kamata su ma a kunnuwansu cewa in fa suka sake irin wannan da sauransu to consumer protection council ya kamata su je su zuwa a kai kotu su ma a hidda haƙƙin mutane a kansu ko kuma a kai su wajen hukuma su ma a limtar da su. Mun gode kwarai distinguished. Hmm. wai gaba da gabanta aljaniya ta kauta ta kauta <laughs> to a wata mm. ziyara kuma da zababben kwamishinan ma'aikatar kula da kamfanonin sadarwar Najeriya wato NCC mm. yayi Sunday Dare ya kawo mana nan murya Amurka mun eh. tambaye shi me yasa ake samun matsaloli eh. kuma me suke yi akai eh, sai ya fara da cewa eh amma kafin sannan ina ga bari mu ba wasu masu sauraro dama sai su dan kira a waya sai su gaya mana me suke fuskanta a bangarorin da suke lambar da za a kira mu kamar yadda muka ce alama tarawa daya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar in kuka gaya mana sai mu ji yaya wayoyin suke a wurin ku ko kuma haka eh ba maganin waya ka tana da caji ko ba ta da caji ko kuma ka samu waya mai eh, inganci kamar yadda wayan suke aikowa <laughs> mm, ba ingancin waya ba eh, ingancin shi kamfanin da yake eh. baka damar da zaka buga waya yawa da service mm-hmm. da waye da data da wane ne duka hello hello ai hello sai ka kashe rediyo Naija, Naija, Naija. Naija, yau muna jin kaɗan Naija. Ibrahim mai wankin hula garin mai gode a Kimba. To a Kimba, Ibrahim barka da warhaka. Ya aiki. Lafiya, lau ya wayarka. Ga shi dai haka samu ka kira. Gaskiya alhamdulillah sai dai a gaskiya muna son gwamnati ta shiga ba ta shiga game da wannan al'amarin mm. layukan da muke amfani da su a Najeriya. Me ya faru? To gaskiya abin da ya faru irin zaluncin da suke mana abin wadi da kake tunani ya wuce haka nan. Kamar wani iri ɗaya ko biyu. Ah, bai kirguwa saboda satin da suke mana ta kuɗi don yanzu haka. layi na na gulo mun kai wajen wata biyar muna faɗa da su su gyara mun layi na na gulo sun ki gyara mun. Akwai kuma Allah. Sun nasa kuɗi sun ɗebe mun. Sai su kwashe. To. Allah shi kyauta. Kwarai kuwa, amma ka ga da Etisalat da da aita dina mm. gaskiya ba da shi alhamdulillah, amma dai layina na gulo kan. Eh wani kuma shi da ya ya gama kuka. To mun gode Akimba Ibrahim Akimba mai godiya. Eh, Yawa. to kin je shi kuma shi inda ya nufa inda ake <laughs> mm. ci mushi kuɗi ya ce bangaren gulu su kuma wancan ya ce airtel ko wani kuma ya ce na airtel din ne shi ya mushi daidai to kowa ya na shi eh. yanzu haka ina ganin eh. abin yana faruwa ne ta ya danganta daga inda mutum yake zama sai mm. ga wasu sun fi karfi a wani wuri wasu sun fi karfi a wani guri shi zaka ga wani ya ce eh haka ya danganta da <laughs> mm. wurin yake da kuma service din da ke wurin eh, sannan kamar yanda zaki ga yawanci ake magana ne lodin Mm. kila shi yake jan matsala wanda yana jama'a wanda mm. aka ta tambayi shi sanda dare da ya zo nan gidan an tambaye shi maganar ah, wayar sadarwar maganar cunkoso maganar network da ake maganar data da ake cirewa maganar bill da kamar ba an irin na kasan nan kamar a ce a wata za ka biya ya yi magana a kai mm. eh, salamu alaikum lafiya lau amma ba ma jinka sosai sai ka daga murya ko kin daga murya mace ne ba namiji ba eh to sai kin daga murya eh, miki mm. nake ni matsalar layi na daga zen ne to eh wake magana suna hajiya zulai daga nasarawa to hajiya zulai muna ji mm. eh. eh, daga layi kamar yaya. To me matsalar layi wace irin matsala ke fuskanta shine abin da ake son a. A janya kuɗi. Oh. Eh. To mun gode Hajiya layi naki da ba a ji sosai yana da iska sosai amma dai mun ji ta ce in an ta sa kuɗi sai a janye. <laughs> to Allah Kamar akwai wani sako da na ga wani ya turo mana yake cewa mm. shi babban matsala shi shine ba wai ka samu matsala da kamfanin ba a'a mm. yace sai ka samu matsala kuma a ce in zaka buga musu kai bayani kuma duk da haka sai sun caje ka kuma sai an biya kuɗi. Kuma ah. yace kamata a ce idan zaka kira kamfani kamata a mm. ce kyauta ne amma kana kiran kamfani ana zuke maka kuɗi kaga ai ba a baka dama kai magana da su ba kenan. To, a kashe rediyo sai a yi mana magana mu ji. Wa alaikum salam. Ai rediyon nan fa in ba kai kashe ta ba za mu ji ba. Na bar gurin. Yawwa, to muna jin ka. Ah, Me magana Adnan Umar Samunaka, karaman kuma dare. To muna jin ka. Wato gaskiya babban matsalan da ni nake fuskanta game da sabis na MTN, ni MTN nake amfani da shi gaba daya. Mm. ta wajen bangaren data idan har na yi sop din wata daya sai in ga sharp sharp gaba daya ya zo ya kare baya yin wani sati daya ma garanti ba zai yi ba eh. already ko da a ce na kira su na musu complaint sai su dinga nuna min wai su ayi abin kai yake tafiya daidai ne ban shiga wani tsari ba na ce ni ba na shiga wani tsari to kin ji shi shi kuma to sai mu je maganan tsarin ma baka shiga baka shiga an saka kenan haka ka bar yanzu da wani aiko ba eh, yawa bismillah ga wani nan hello salamu alaikum hello salamu alaikum wa alaikum assalam ina wani lafiya kalauya me ke tafa da kai me matsalar da kake fuskanta to kamar layi nashi ma ya katse kana jin mu to ina ga layin ya katse to shi wancan ya ce kin ga ka sa kuɗi an cira kamar yadda magana da ke fara mhm. ta ja hankali na nan kin ga in kana da matsalar wayar ka duk da yake wata wata nan zaka mm. biya maka huta in ka biya wata ka kira ka yi text ba iyaka ka yi waya ba iyaka haka eh amma wata zaka biya wata zaka eh, biya to bari mu ji wani ne assalamu alaikum wa alaikum assalam na'am sunana Isa Muhammad Badoda mm-hmm. jihar Gombe to muna jin ka Eh, matsalolin gaskiya suna da dama amma ɗaya daga cikin misali na matsala mm. da ke nake fuskanta a wayoyi misali akwai lokacin da suka sami waƙoƙi kamar shida jere. To. Madadin za su caje ni ne ƙarshen wata. Eh. Suka yi cewa naira hamsin. Mm. Amma sai ya kasance na yi wurin sati kusan kullum sai an caje ni. Sai da na buga musu waya suka ce mini ai layi sun samin waƙoƙi uku ne. To amma ina gaya miki suna rage wakoki, suna rage wakoki, sai da suka cire waƙoƙi shida. sai na ce to na caji na kun ce ainihin karshen wata za ku dinga caji na naira hamsin eh. amma kun jera wurin sati uku ko biyu ne hmm. a jere koyaushe bayan kwana ɗaya sai kun caje ni To Allah da ya kyauta ah, mun gode. Ai kuma mun ji kuka kuka kuka kuka kuka kuka kuka kuka bayani iri eh, to haka yake to mun gode sosai da wayoyin ku. Ah. Yanzu bari mu je kan. A kai tsaye zamu je ga yanda kika ce zamu tattauna da mm, Sunday Dare wato kwamishinan musamman ne a bangaren kula da wayoyin sadarwa Najeriya wato NCC. bismillah bari ku je yanda aka yi da shi tambayoyin da yi mana ko muka yi masa a nan sashen Hausa na murya Amurka da ya kawo mana ziyara kwanakin baya. jama'a barka mu da waraka abin da ake kira shine maganan quality of service cewa ga bugo maka waya kila ba zai ci ba ko ba za ka ji ba sosai wannan shine quality of service akwai masaloli. amma muna nan ncc yana na aiki tare da su mtn the Glow the airtel yadda za mu maganta ya kamata su yi kokari su bude anya wayoyi din da zai iya ya dawo yana da fadi hmm. yadda yake yanzu kamar kofa ce in an gina kofa kila mutane biyu ko mutum biyu ne zai wuce amma yanzu yadda ike shirin ko fadda shirin. Hmm. suna zo su wuce cikin kofa din ai ba zai yiwu abin da yake faru kenan su muna nan muna aiki da su amma akwai matsala na forex don equipment da suna amfani da su suna kawo ne da kasan zai wuce kuma dole su samu dololi da yawa muna tuna tuna musu hmm. akwai sanctions da muna basu in ba su improving ba kowane wata muna fito da report mu duba mtn ne ko glo ne waye ne a cikinsu yana da poorest or lowest quality of service sannan mu rubuta musu kuma ba su sanction su biya kudi wannan kuka ba a nigeria kawai ba kai ko a india ko a ghana ko a ko'ina amma yana da wuya maganta abin da muna ya mu yi kawai shine mu masu magana amma in an cire kudinka kana da iko ka koma ka bar da complain ka zo ncc ka je website na ncc ko ka buga mtn cewa na sa kudi kaza an cire kaza kuma za mu maka da shi muna sanarwa kan radio a television a newspaper a website namu muna sanarwa amma mutane a najeriya suna gani watakila bai zai yiwu ba mm. a suna kira ne amma in ka gwada za ka ci wato akwai abin da muna kira international termination rate cewa itr kenan in ka mm. bugo daga usa ko ingila mm. kashen waje zuwa nigeria ya kamata ka biya 24 naira 24 kenan amma in ka buga national roaming in cikin nigeria to nigeria ne daga kano ka buga wani a lagos ko na ka biya so in ka buga da kasar wace in ya shigo za a dawo da shi za a soke da shi kamar loka suna nan da yawa kwanakin nan mun fara tax force sun yi makoni shida suna bincike kuma yanzu mun gan kamfani kamar guda tara suna wannan kuma za mu maganta za mu cire license din na kamfani kamar guda uku da suna wannan suna irin wannan abu sosai kuma akwai implications na tsoron kasa a cikin wannan akwai movement security implications da in ka samu waya daga uk in sss in za su bincika su duba ba za a yi trace din namba na uk din da ya buga maka haka namba din na najeriya za ka gani kuma nambobi din nan in ka sake buga hmm. ba zai ci ba eh. daga yanzu zuwa 2018 ya kamata muna da 30% penetration rate na broadband kuma kasan broadband maganan data ne da speed inda ke yadda yake yanzu muna 22% sauran 8% kafin mu kai kai wannan gurin da aka tsara aka tsara kuma an kai 30% din za mu gan improvement cewa data connectivity yana da sauri fiye da na da amma banda wannan akwai main one akwai glow one mm. akwai satri mm. su ne submarine cables da suna at the shores a lagos mm. su submarine cables din ne true fiber optic shine za mu doka daga lagos mu raba na network duk nigeria ncc zai ba da license wa kamfani guda shida yadda geopolitical ah, zanda nigeria yake kowane kamfani zai doka kamar min wan zai fara daga lagos ike har kutukila a ah, ilorin daga ilorin wani kamfani daban daga north east zai doka fiber optic infrastructure din da kai watakila abuja wani kamfani zai ke daga abuja da a ah, maiduguri Mm. to ai dole nan zamu dakatar da kai eh, son da dare mun gode da ka yi mana bayani akan wannan kuma shine kwamishinan musamman da kamar yadda na faɗa a hukumar kula da kafofin sadarwa ta NCC yanzu kan dole anan zamu tattara ina mu ina mu a madadin Hafsat Bello dan mai sai kuma Julia Zagration wadda ta bada umarnin shirin da injiniyan mu ne Mr. Skip ni Usman Ahmad Kabara a Washington DC ke cewa Allah ubangiji ya kai mu gobe a wani sabon shirin na yau da gobe shirin matasa. Ai sharri